madalla ya kwarya ki bai hankali ba fara sa abu da taɓa cikin nan ba yaron da yake cikin cikin nan ki ba ni mu iwa na fiki kirin gaida yawa ni kam na shiga uku abinda bai riga ya zama mutum ba gaba ɗaya sai ka takura wa mutum a'a na ta a'a na tata ba eh. fa na tata bane ba eh. NTT auto rubutun ne idan yi dusu dusu haka ne yi mun dan dan dusu su sa ban gane ba ya ku muje kin dan Allah kin kin da hankali dan Allah kin da hankali haba malama haba malama ba sa ganin za ki bari ta min yaro ina yaron yake gashi a cikin ta Ah. Wai me ka kake haka ne? Ni kam na shiga uku. Don Allah ka kyale matan nan mu tafi. Wai me yake damun ka ne? Ban gane kyale ta ba sai in kyale ta ta min yaro. Ciki ya bare. A tuce ni. Tun a baya abin da aka yi a baya da karan mashin ɗinka bai barar da cikin ba yanzu ne cikin zai bare. Ai babur wani abu ne ya san babur ne shi yaron ya san babur ne. Amma wani kare bai san ta ba. da Allah ka yi haƙuri ka batta mu wallahi ki yi sa'a matata ai gara ku tafi idan kuka ga likita da kanan ki wuce da shi can ciki sai ga likitan mahaukata ke waye mahaukaci ni za ki zo ki mahaukaci in ban mamma ki ba yake wallahi da wawa ma irin ka ya za a yi a ce ƙaran kwano kawai ya sa matarka ta yi bari ƙaran mashin ɗinka tuntuna a baya bai barar da ciki ba yanzu ne cikin zai bare ni ki ce wawa ni ki cewa zairu ki hakuri mu wallahi tallahi da da yan sai saba ta ruwan wallahi ki ki haulai ki ki mutane shirme su gisa tini ona su gisi su gisi ti ona gosa hmm? suggestion box auto kore idiki ido na wallahi tallahi sa ban gan shi tangarau ba ya kariya <laughs> Yawan, ke ba a wasa da ciki. Shi ciki, ita mai ciki, kyakkyawa shawa. Yanzu cin ya bari. Kina ɓace sai fat waje. Allah kiyaye, wallahi. Cungura, cungura, tula, cungura, congratulations. Auto! Ai rubutun da zai ke dan bani haka. Turanci. Dusu-dusu, ya ka ce

man adamare ba kuwa ciki ne ba kuwa mu wannan likitan muke jira yanzu amma yanzu zai shiga ofisin nasa Allah sarki